Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da ba za ka cire 'yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa 'yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba don ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali ya samu wakilci a wajen taron bita da shugabannin ƙasar jamhuriyar Nijar suka shirya a watan da ya gabata, inda suka gayyaci mai martaba sarkin Kano Sanusi Lamidi Sanusi na biyu. domin ɗaukar darasi kan matakan da masarautar Kano ke ɗauka na magance matsalolin mata da ƙananan yara. A yau, Jawabin na mai martaba ya ta'allaka ne kan ƙa'idojin aure. duk fikihun aure da ayoyin aure da hadisin aure da komai yana cikin aya guda ɗaya ko ɓangare ma na aya guda ɗaya aure soyayya ne jin ƙai ne in ka fahimci menene soyayya menene jin kai baka bukatar malami ba za ka cire 'yarka daga makaranta kai mata aure ba ka hana ta ilimi tana bukatar ilimi da kula da iyayenta don ka san wannan babu jin kai a ciki ba za ka wa 'yarka auren dole da wanda ba ta kauna ba don ka san aure soyayya ne da jin kai ba za ka zagi matarka ba ba za ka doke ta ba ba za ka barta da yunwa ba ba za ka barta ba su cira ba don ka san wannan baya cikin soyayya baya cikin rahama ba za ka tashi ka auri mace shekara ashirin ta haifi 'ya'ya goma don ta tsufa ka ga wata yarinya a waje ka zo rana ɗaya ka ce na sake ki ba saboda ko soyayya ta ƙare akwai rahama mawaddatan wa rahama in babu guda biyun a samu guda ɗaya idan kuma rabuwa ta kama an rabu ba za ka bar ta ta gayyara ba in aka duba ayin qur'ani duk abin da ya shafi aure ya shafi saki sai an ga wannan duk inda aka bi har saki ana yin saki cikin soyayya da jin kai to waɗannan abubuwan su muka rasa rasa wannan abubuwan shine tushen matsalolin da muke ciki mutum bahaushe yana aikin shushana yana goge takalmi ko yana aikin lebura zai je ya auri mata uku ya haifi 'ya'ya ashirin ba shi da abin da zai ciyar da su ba abin da zai shayar da su ya bar yara suna bara a kan titi babu wani mutum babu wata hukuma da za ce masa e ubangiji subhanahu Ta'ala ya yi maka izinin ka auri mata biyu ko uku ko hudu amma ba haka aka yi maka izini haka babu ka'ida ba an ce ka auri mace amma ba a ce ka bar ta da yunwa ba an ce ka haifi ɗa amma ba a ce ka bar shi akan titi ba kuma magana da mutane suke yi su jefa kansu cikin halaka sannan su ce wai Allah zai tsaga shi zai ciyar da bakin da ya tsaga magana ce wacce babu fahimta ta addini ko kaɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake da halin aure a cikinku shabab ya aure idan ba zai iya ba yayi azumi abinda aya ta ce wanda ba shi da halin da zai yi aure ya hakura ya kame kansa har sai sanda Allah ya wadatar shi da cikin fallasa ba ce dole ka je kai ba kai kana cikin wahala ka ɗauko ta ga yin ka jefa ta cikin wahala kuma mata su zauna da yunwa su zauna da wahala su zauna da cin mutunci su zo gida mai ta cewa ku yi haƙuri wata kanwata an ce mata aljanna na karkashin kafar mijinki ta ce to idan mijin dan wuta ne ba muna bukatar mu canza duk irin wannan tunanin namu kuma insha Allah idan an zo za bayani dalla dalla abubuwan da muka nemi mu kawo na gyara wanda abin da ake so shine ya zama an yi auren nan cikin soyayya da jin daɗi kuma an ba wa mace haƙƙinta ita ta ba miji haƙƙinta dukan mace baya cikin shari'a musamman irin duka da ake yi a fasa mace jiki a karya ta a ji mata ciwo wannan ta'addanci ne wanda baya cikin shari'a a mazhabar maliku idan ka ji wa matarka ciwo ma akwai diya ko kisasi waɗannan abubuwan babu wani abin da aka ɗauko daga waje duk abin da aka ɗauko shi daga cikin littafin malikiya ne daga littafin mu na addini ana zancen shekarun aure wata rana na zauna da wasu malamai a kano na ce to wai wani tafsiri muke yi ne a kasashenmu da azumi aka ce jalalai ne wani sharhi aka ce sawi na ce to a duba tafsirin fadar ubangiji subhanahu wata'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha mai mai jalalai ne yake mai jalalai ne ce shekara goma sha biyar inda shafi'i imamu shafi'i ya ce shekara goma sha biyar mai sharhi sawi ya ce ya ce fadar mai jalalai ni shekara goma sha biyar inda shafi'i ma'ana a wajen imamuna maliku da imamuna abu hanifa shekara goma sha takwas yanzu idan ka ce shekara goma sha takwas aure sai a ce kaje je ka ɗauko magana daga wajen yahudawa maganar imamu na malik maganar abu hanifa duk kuna da sawi kuna da jalalai ne ku je ku duba tafsirin wabtalul yatama hatta idza balagun nikah saboda haka waɗannan abubuwa zancen dukan mata a je a duba muktasar mai yace akan duka banda mari banda jin ciwo kare zama mai cutarwa yadda dai ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya dace kada a daka kuma hatta malaman da suka ce kai duka da hannun riga ko ko hankici suka ce wacar ko aula ka bar shi ya fi alkhairi kuma ko da takarda wannan takarda ka ɗauka za ka riki matarka ta ji tsoro ta faɗi ta karye wannan akwai kisasi ko diya duk waɗannan suna tabbaci a cikin littattafai amma abin da ya fi ban tsoro shine yadda ake sakin mata da 'ya'ya saki a cikin al'ummanmu ya zama kamar sharwa duk sanda ka damu wani abu ya dame ka sai ka ce na sake ki ko ma gidan iyayenki da ita da 'ya'yan da ta haifa maka kamar wajen mahaifinta baka san cinta ba baka san shanta ba baka san kula da 'ya'yanka ba idan mahaifin nan ba shi da hali shi kenan 'ya'yanka sun shiga duniya sai abin da suka zama sannan 'yan uwa musulmi waɗanda aka ɗora wa nauyin kula da 'yan uwansu saboda zumunci mun san idan mutum mai kuɗi ya mutu ba shi da ɗa namiji mu zo mu ce muna da gado amma idan ya mutu ya bar 'ya'ya ba shi da kuɗi ba mu san mu ɗauki nauyin 'ya'yan ba dukiyarsa ban baro gwamnati ba amma in ba shi da dukiya mun bar wa gwamnati 'ya'yansa gajon nan da aka baka dalilin baka gado shine idan da ba shi da shi zaka taimaka masa haka Allah ya ce shi yasa malaman Abu Hanifa suka ce ya mace malaman mazhabar Ahmad bin Hanbal ya mace idan aka sake ta nauyinta ya koma kan mahaifinta ko ya koma kan dukkanin wani namiji wanda da ta mutu tana da dukiya zai ci gadanta to dole ya ɗauki nauyinta saboda dalilin baka gado kenan a nan kuma za mu yi sallama da mai martaba sarkin kano alhaji sanusi lamido sanusi na biyu Bako mai jawabi a taron bita da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka shirya a yunkurin magance matsaloli da mata da ƙananan yara suke fuskanta a cikin gida. Yanzu a madadin wakilin Musulmin Muni Barma da ya wakilce mu a wajen wannan taro da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. America. Da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke.